dan Allah yake cewa man nasiya wa huwa sa'im fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqah Allah ce duk mutumin da ya manta ya ci abinci ko ya sha wani abin sha da mantuwa Allah ce cika azuminsa domin Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi wannan hadisi karara ya nuna kenan idan mutum ya manta yana azumi ya ci abinci ko ya sha wani abin sha ya ci gaba da azuminsa azuminsa yana nan lafiya lau wannan azumin ya haɗa da azumin farilla ko azumin nafira duk ɗaya ne duk da cewa waɗansu malamai sun yi saɓani akan wannan matsala, musamman mazhabar malikiya suna ganin cewa duk mutumin da ya sha ruwa da mantuwa sai ya rama wannan azumin saboda sun kalli kamar alfarmar watan ne tunda an keta alfarmar wata an ci wani abu a cikinsa wanda kuma ƙa'ida ba a cin abinci da rana a wannan wata in ba tare da larura tunda an keta wannan alfarmar watan ya kamata wannan wanda ya keta alfarmar watan koda da mantuwa ne kamata ya rama wannan dai ra'ayi ne amma dai hadisi ingantacce kamar yadda Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar da hadisin cewa duk mutumin da ya manta ya ci abinci ko ya sha wani abin sha wannan ya cika azumin sa azumin sa yana nan babu komai wannan shine abin da yafi inganci kuma shine abin da yawa daga cikin malamai suka tafi akan shi Allah ya sa mu dace wannan yace akwai wani dan uwa abokin mu ne ma'ana irin dan garkuwa da mutane na so kama shi kuma ana ta ciniki na bada abin da za a bayar na sa har da ba suna bukata a yi musu addu'a ubangiji Allah ya fitar da shi nan masifa ce ubangiji Allah ya kare Allah ya kiyaye ubangiji Allah ya kubutar da shi kuma Allah ya ƙara tsare mu ya kare mu ya kubutar da dukkanin wani musulmi da masu irin wannan aika aika wannan ce da fatan an sha ruwa lafiya menene hukuncin wanda yake buga caca a masallaci ward ban gane kamar yaya caca a masallaci ward a cikin masallaci mutum ya shiga ya caca kuma ana sallah a ciki ko kuma a farfajiyar masallaci mutum ya caca ana jin wannan zai yi gaskiya dai ba masallacin da aka ce ko an kwace an kuma musulmi amma musulmi suna sallah a masallaci masallaci sosai kuma har wani ya shiga ciki ya yi caca ko irin caca ta wata to in ma dai an yi haramun masallaci ba gurin wasa ba dan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wani mutumin ƙauye wanda ya zo cikin masallaci ya yi fitsari Ashe manzon Allah ya gaya masa saboda me yasa aka gina masallaci. Da ya fi tsari saboda shi mutumin ƙauye ne bai san mahimmancin masallaci bai san masallaci ba. Sahabbai suka kyare shi. Manzon Allah ya ce ku kyale shi. Ya gama fitsarinsa, bayan ya gama fitsarinsa aka kawo guga ruwa ɗaya guga ɗaya ta ruwa aka zuba aka fusa. Shi wannan mutumin ƙauyen ashe ya ji daɗi. Abinda manzon Allah ya yi masa cewa kyale shi a bi shi a hannu. ana gama sallah ko sai ya daga hannu yana addu'a yace Allahumma ghafirli wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada yace ya Allah ka ji kanmu biyu ni da Annabi Muhammad bayan mu Allah karka ji kan ku saboda jin dadin abinda manzon Allah ya masa shi yasa yayi musu addu'a su biyu kaga wannan ma'ana tasirin da'awa kenan ta bi a hankali a hankali da sannu sannu waɗancan sun ɗaga murya sun kyare shi sun masa magana da tsawa da ƙarfi Allah ku ce kyale shi ya gama abin da yake aka kyale shi ya gama kuma a kawo ruwa aka zuba aka ce shikenan ba aka kyale shi to wannan abin ashe ya ji daɗi hankalinsa ya kwanta to da haka da ya tashi addu'a shi ma kuma sai mun musu daga baya sai manzo Allah ya sake kiran shi ya ce ya kai bawan Allah ka sani masallaci ba a gina shi dan ai fitsari ba an gina masallaci ne don a yi sallah don a yi karatun alkur'ani don a ambaci Allah kenan masu yin caca a masallaci in akwai su to ba a gina masallaci don a yi caca ba masallaci ba gurin caca ba masallaci ana so a tsarkake shi daga dukkanin wata najasa wannan najasa hissiya ce ko ma'anawi najasa ce wacce za a iya gani kamar fitsari da wannan mutumin ƙauyen yayi ko najasa ce wadda ba za a iya gani ba kamar caca a masallacin najasa ne kamar ainihin wato gunki a masallaci ko sujjada ga wani Allah wanda ba Allah ba ko bauta wani a masallaci wanda ba Allah ba duk wannan najasa ce abinda ake so a masallaci kuma a tsarkake shi daga dukkanin waɗannan abubuwa na ainihin wato najasa shi yasa masallaci an gina shi ne a shi ta ci rubuta halaci ana nufin ko gem na waya to ai gem ba za ka kira shi caca ba shi da ya ce caca a masallaci ward akwai wata cacan to kuma dai wani irin nau'in caca ne dai kowane irin nau'in caca ne na waya in dai caca ta wannan haramu sannan hatta waɗanda suke zama a masallaci don su game shi ma wannan bai kamata masallaci ba gurin wasa ba masallaci an gina shi don abautawa Allah don a nemi kusanci ga Allah don a yi karatun alkur'ani a yi salloli babu laifi mutum ya kwanta ya huta a masallaci wannan ba laifi bane Abdullahi dan Umar Allah ya kare yadda gare shi yake cewa kuntu shaban azba wa kuntu abitu fil masjid yace na kasance saurayi matashi gauro yace a lokacin a masallaci nake kwana yace wa kanatul kilabu taqbul wa tadbur yace karnuka suna shiga suna ficewa ni kuma ina kwance ina bacci a masallaci wannan ya nuna kenan ya halatta mutum ya kwanta a masallaci ya huta amma bai halatta mutum ya wani wasa wanda zai ɗauke hankalinsa daga barin Allah ba ta tsaya ɓata lokacinsa da game a masallaci ko ta caca a waya ko dai duk wannan bai halatta masallaci gurin ibada ne wa annal masajida lillahi fala da umma Allah ahada masallaci na Allah ne kar yi wani abu wanda ba shi da alaka da Allah subhanahu wataala gurin bautawa Allah ne gurin zikiri ne gurin sallah ne ya kamata mu tsarkake shi daga dukkanin wani abu na wasa ko na wargi ko na wani abu wanda bai kamata Allah ya kiyaye jiya muna cikin bayani akan inna Allah azizun ghafur Allah madaukakin sarki mabuwayi ne mai gafara mun zo muna bayani akan yanda ya kamata sunana aziz ya mana tasiri a cikin tafi da al'amuran rayuwa da kuma hikimar da yasa Allah madaukakin sarki ya sifantu da siffa ta izza da buwaya shi Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda muka faɗa jiya, duk yanda kai kai da saba masa da yin abin da ba daidai ba da yin abin da bai kamata ba in dai har ka kankantar da kanka ka nuna baka isa ba to Allah zai gafarta maka shi abin da Allah yake so ka nuna masa kai ba wani bane ka nuna masa kai baka kai ba ka nuna masa kai baka isa ba wannan ita ake kira nadama ke to daga lokacin da kai wannan abu da ake kira nadama duk abin da ka shi kuma Allah zai iya gafarta kamar yadda muka karanta hadisi wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake ba sahabbai wani labari cewa wani mutum ne mai yawan sabawa Allah lokacin da ya ga alamar sa ya kusa sai tara ‘ya'yansa gaba ɗaya ya musu wasiya, ya ce, Idan na mutu abinda nake bukata gare ku shine ku kona idan kuka kona ni ku ɗebi wannan tokattawa, ku je ku raba ta a cikin tekuna daban-daban, ku je ku wawwatsa ta a cikin teku. suka ce to baba me yasa za mu yi maka haka yace domin ina so in guje wa Allah ba na so Allah ya kama yana mutuwa kuwa sai suka kona shi suna kona shi sai suka ɗebi wannan toka suka tafi tekuna daban-daban suka zuzzuba da ita a zuba wannan a tekun wannan gari a je wancan gari a zuba a je wancan gari a zuba wai duk dan saboda yana jin tsoron Allah kar Allah ya kama shi shi iya fahimtarsa da Allah idan yayi haka ya tsere wa Allah shi iya fahimtarsa kenan kuma yana yi ne tsakanin shi da Allah suna gama zuba wannan tokar tashi zubawa ta ƙarshe da suka yi sai Allah ya tattara shi gaba ɗaya tashe shi inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ya manta da wannan bai san wannan ba fa subhanalladhi bi yadihi malakutu kulli shay wa ilayhi turja'un sai Allah madaukakin sarki ya tattara shi gaba ɗaya Ya ce dawo yanda kake kawai sai gashi yadda yana dawowa yanda yake sai Allah ya tambaye shi ce ya kai bawan Allah me yasa me yasa ka ba ƴaƴanka wannan wasiya din sai ce ya Allah dan ina jin tsoron ka sai Allah ya ce to dan kana jin tsoro na sai kai sai ka sai ka ba su wannan wasiyar sai ce ai Allah ni ai tunani na idan nayi haka na kubuce maka tunani na ba za ka iya kama ni ba tunani na kuma shikenan Allah na gama da kai ba magana ka sai Allah ya ce shi yasa kai haka yace wallahi Allah wannan shine abu na farko abu na biyu kuma na san Allah in ka danke ni in ka kama ni to na san za ka yi min azaba azaba da baka taɓa wani a duniya ba dan ba wani irin laifi da da ake aikata wanda ni man aikata to wannan tsoron naka dan in samu in guje maka ka kama ni Allah shi yasa ne maka haka Allah ya ce dan kana jin tsoro na ne Allah ya ce eh, mutum ya ce idan eh, ina jin tsoro Allah ya ce kenan na isa a jin tsoro na ya ce kware Allah ka isa a jin tsoron ka Allah ya ce to ni kuma tun da haka ne na gafarta ba Allah ya ce ya gafarta ba. kuma ya masa alƙawari da gidan aljar. to kaga wannan tsoron Allah da nadama yana sawa duk abin da kai Allah ya gafarta maka abin da Allah baya so mukabara kai ka nuna ba za ka yi ba ba za ka tuba ba ka ci gaba da abin da kake yi da izgilanci da nuna isa da takama da nuna kai wani ne to yanzu kuma Allah zai sako da kai ƙasa ya wulakanta amma in dai ka ƙanƙantar da kai izuwa ga Allah ka nuna kai baka isa ba ka koma ga Allah ka dawo ga Allah to duk abin da kai za ka yi nadama to Allah zai gafarta shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas dan Malik wanda al-Imam Tirmidhi ya fitar da hadisi al-Imam al-Albani yace wannan hadisi ne hasan Allah hadisi Kudus ne Allah madaukakin sarki yace ya ibn Adam Allah ce ya kai dan Adam law balagat dhunubuka anana sama yace inda kurakuranka da laifuffukanka da zunubanka za su iya taɓo sama ko za su iya kai girgije ko za su iya taɓo girgije tun daga ƙasa sun ne. sannan ka dawo ka nuna kai baka isa baka kai ba ka nemi gafara ta akan abin da kai Allah ce gafartu laka ni kuma zan gafarta shi abin da Allah yake so kullum ka dinga nadama kullum ka nuna kai baka kai ba kullum ka nuna kai baka isa ba kullum ka dinga neman gafara a wajen Allah to Allah madaukakin sarki kuma zai gafarta Allah ya ce gafartu laka wala ubali zan gafarta maka ba abin da ya dame ba ruwa na duk irin yadda zunubin ka ya kai in dai zaka dawo ka nemi gafar Allah ce ni kuma zan gafarta yace ya ibn adam law ataitani bi qurabil ardi khataya inda zaka zo mini da kurakurai wanda sun kusa yanayi yawan ƙasa ka kalli yawan yadda ƙasa take ka zo min da kurakurai a ce sun kusa su kai yawan ƙasa ta duniya gaba ɗaya thumma ne. la tushrik bi shay'a sannan ka mutu ka zo ka haɗu da ni baka taɓa haɗa ni da wani a wajen bauta ba a ce ka aikata zunubai masu yawa wanda adadin su ya kai yawan ƙasa amma a cike ba ɗaya ba shirka ko ɗaya Allah maɗaukakin sarki ce la ataituka bi qurabiha maghfira ni ma da na zo maka da gafara daidai adadin wannan kurakuran da ka zo da shi na yawan ƙasa kaga wannan yana ƙara nuna mana lalle Allah mai rahama ne Allah mai baiwa ne Allah mabuwai ne Allah mai jin kai ne cewa duk shi yasa manzo Allah ya ce kullukum yadkhuluna aljannata illa man ab manzo Allah ya ce duk za ku shiga aljanna sai wanda yake wannan kuma gaskiya ne ka dubi irin yadda Allah madaukakin sarki yake bayyana mana rahamarsa da gafararsa a ce kayi kurakuran da sun kai adadin yawan ƙasa amma babu shirka ko ɗaya a ciki ka nemi gafarar Allah gafararsa a ce laifuffukan inda za a jera su daga ƙasa za su iya tako sama ta ɗaya amma kuma ka nemi gafara a ce Allah duk ya gafarta maka kaga duk wanda ga bai shiga aljanna ba to kamar yadda manzo Allah ya faɗa illa man aba sai dai wanda ya ki sahabbai suka ce man ya aba ya rasulullah ya manzon Allah waye wanda zai ki shiga aljanna manzo Allah ya ce man ata'ani dakhala aljanna duk wanda ya bi ni zai shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda ya saba min wannan shine ki Ashe ya kamata kullum mu dinga yawan tuna Allah subhanahu wa ta'ala muna yawan komawa ga Allah musamman dan adam ya dinga yi wa kansa hisabi Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala yana cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasab ku dinga yi wa kanku hisabi kafin a yi muku hisabi musamman a lokuta guda biyu in za ka kwanta da daddare ka tsaya ka yi tunani waɗanne abubuwa kai da rana wanda ba su dace ba ka nemi gafara ga Allah Waɗanne abubuwa kai wanda suka dace ka gode wa Allah ka ƙara niyya da yunƙurin ci gaba akan wannan aikin kai haka in ka tashi da safe ka yi tunani da daddare mai kai wanda bai kamata ba mai kai wanda ya dace ka ƙara tsayawa ka dage ka nemi gafara a wajen Allah ga wanda kai ba daidai ba sannan ka nemi kuma ka gode wa Allah akan a wanda kai ya zama daidai to idan mutum ya zama haka a rayuwarsa da izinin Allah zai je wa Allah ba tare da wani abu amma mutum ya zauna haka sakaka baya bincika kansa baya tunanin me yake yi baya tunanin abin da ya kamata baya tunanin abin da bai kamata ba to wannan yana da matsala a cikin rayuwa dan adam dole sai yana tsayawa akan kansa tsakanin shi da Allah ya tsaya yayi tunani a rayuwa menene abin da ya wanda zai amfane shi duniya da lafiya menene abin da ya wanda ya kamata menene abin da ya wanda bai kamata ba me ya dace yayi me da wannan dole dan adam dinga samun lokaci yana zama na irin wannan tunanin wannan ne zai kara sa masa kaimi da dagewa wajen kusantar Allah subhanahu wata'ala wannan shine karshen wannan suna na ainihin wato al-aziz wanda Allah madaukakin sarki yake mana bayani shi yasa zamu tashi aya ta 29 fadin Allah innal ladina yatluna kitaba إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما آتاهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تقوم ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور Allah maɗaukakin sarki yake cewa innal ladina yatununa kitab Allah lalle waɗanda suke karanta littafin Allah subhanahu wa ta'ala wa aqamu sala sannan suke da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum suka ciyar cikin abin da muka azurta su sirran wa alaniya a da bayyane yarzuna tijaratan lalle waɗannan suna fatan wani kasuwanci lan tabur wanda babu asara a cikinsa ko babu hada liwafiyahum ujurahum dan Allah ya cika musu ladarsu wa yazidahum min fadli kuma ya ƙara musu da falalarsa innahu ghafurun shakur lalle Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne Allah mai yawan godiya wadan wannan aya ta farko Allah madaukakin sarki ya nemi mana bayanin falala da daraja na masu karanta littafin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce innal ladhina yatluna kitaballah lalle waɗanda suke karanta littafin Allah littafin Allah shine alqur'ani wanda Allah madaukakin sarki ya aiko da mala'ika Jibrilu ya isar da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fara da suratul Fatiha ya kare da suratul Nas wanda littafi ne zancen Allah ne alqur'ani zancen Allah ne sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce lalle wanda suke karanta littafin Allah bayan sun karanta kuma sannan su yi aiki da wannan littafi na Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ba wai karantawa ɗin kaɗai ba bayan an karanta kuma ya aiki da abin da littafi ya kunsa wannan ayar Allah maɗaukakin sarki ya faɗi wata falala ga masu karatun alƙur'ani daga cikin falalar Allah maɗaukakin sarki ya ce lallai sun kulla wani kasuwanci ga Allah wanda babu asara a cikinsa shi yasa a gurare da dama Allah maɗaukakin sarki ya bada umarni da a karanta alƙur'ani warattil alqur'ana tartila karanta alqur'ani karantawa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawan karanta alqur'ani musamman a irin wannan wata na Ramadan a kowane dare mala'ika jibrilu zai zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su haɗu su karanta alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya mala'ika jibrilu shi ma ya biya wannan alqur'ani saboda falala da daraja na littafin Allah subhanahu wataala akwai hadisai da dama wanda suka tabbata akan falalan alqur'ani hadisin da imam muslim ya fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa almahiru bil qur'an kwararre gwani gangaran akan abin da ya shafi alqur'ani ma as-safaratil kiramil barara yana tare da jakadu na Allah masu girma sune mala'iku kana tashin alkiyama wallazi yaqra alquran wallazi yaqra alquran wanda yake karanta ƙur'ani kuma wa yatata'u bihi yake dan wahalar da shi haka wajen karatu yake dan yi masa nauyi akan harshe wa huwa alaihi shaqun halin Qur'ani yana dan bashi wahala lahu ajran wannan yana lada guda biyu wannan ya nuna maka falalar karanta alqur'ani a kowane irin lokaci alqur'ani in ka karanta shi koda baka san ma'anar abin da yake faɗa ba Allah zai baka lada na mujarradin karanta waɗannan lafazai na alqur'ani shi yasa ya kamata mu yi ƙoƙari mu zama daga cikin ahalin ƙur'ani masu yawan karanta Alƙur'ani. kamar yadda duk inda ake karanta Alƙur'ani ba za ka taɓa samun lalacewa da rashin albarka da ainihin wato wani abu na barna a wani domin duk inda ake karatun ƙur'ani alkhairi da albarka ne suke zuba kamar yadda imamu Muslim ya sake fitar da hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-mala'ika wa dhakarahum Allah fi man 'inda wato idan muka kalli wannan hadisin ya kunshi waɗansu abubuwa masu matuƙar muhimmanci a rayuwar musulmai musamman masu karatun Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci abubuwa guda takwas ƙarƙashin wannan hadisi. Hudu, Allah maɗaukakin sarki yana so mu yi. Hudu kuma Allah ya mana alƙawari idan mun yi hudun zai mana. Hudu mu za mu yi, hudu kuma Allah maɗaukakin sarki ya mana. Waɗannan hudun da Allah maɗaukakin sarki zai mana gaba ɗayansu, wata falala ce da wata daraja da gafara da Allah da suka kunsa. Shi ya sa manzan Allah ya ce majtama qaumun kaga ɗaya ke sai ce fi baitin min buyutillah biyu kenan yatluna kitab Allah uku kenan wa yatadarasunahu na hudu kenan wannan hudun muza ne sai Allah Maɗaukakin sarki ya mana alƙawarin abubuwa guda hudu abu na farko Allah ya ce nazalat alaihimus sakinah ɗaya kenan wa ghashiyatuhum rahma biyu kenan wa haffathum mala'ika uku kenan wa zakarahum Allah fi man inda hudu kenan kaga mun yi hudu Allah madaukakin sarki zai mana guda malaman suka ce kowane ɗaya yana muƙabalin ɗaya mana kowane ɗaya yana zama tare da ɗaya da Allah madaukakin sarki ya ce manzo Allah da ya ce majtama'a qaumun jama'a ba za su haɗu ba kawai ku haɗu a matsayinku na makaranta Qur'ani ko na masu sauraron tafsiri ko na jin wa'azi haɗuwa kaɗai za ku yi ba ku ce komai ba nazalat alaihi musakina Allah ya sauka muku suwa kaga abu na farko kenan haduwar da za ku yi sai Allah ya sauka muku da kusuwa wanda in ba haduwar Qur'ani ba da wahala misali ai haduwa irin wannan kaga an nusu an yi shiru babu wata matsala yanzu inda haduwa akai na wani abu daban kamar a ce taro ne na siyasa ko na wani abu kai ka san da wani baya jin murya wani abu da yanzu an harge sai ana ta hayaniya ko tarar ba da wani abu ko rafa ko dai wani abu na duniya amma da yake Qur'ani ne ya hada sai gashi gaba ɗaya muna zama sai Allah ya sauka mana da nutsuwa majtama qaumun illa nazalat alaihim mustakina mutane ba za su haɗu ba da niyyar karatun alqur'ani face sai Allah maɗaukakin sarki ya sauka musu da nutsuwa sai manzon Allah yake cewa fi baitin min buyutillah a wani gida daga cikin gidajen Allah subhanahu wataala masallaci ne ko wani guri ne inda aka tsarkake saboda karatun alqur'ani ku haɗu kaɗai sai Allah ya sauka muku da nutsuwa sannan idan haɗuwar ta zama a masallaci ne ko a wani guri ne da ake karantar da alƙur'ani ɗin abin da zai biyo baya kuma ghashiyatuhum rahama. rahamar Allah sai ta zai ke muku gaba ɗaya wannan fa tun kafin ku fara karatun alƙur'ani ɗin kun haɗu a masallaci sai Allah ya saukar da nutsuwa ma'ana haɗuwar ku kaɗai sai Allah ya saukar da nutsuwa idan haɗuwar ta zama a masallaci ne kuna shiga masallaci kuna zama sai rahamar Allah ta haɗe ku gaba ɗaya ko da ba a fara cewa komai ba kenan duk waɗanda suka shigo masallacin nan suka zauna tun kafin a fara karatun alƙur'ani a nan to rahamar Allah ta haɗe su gaba ɗaya kaga abu na biyu kenan sai manzo Allah ya ce yatluna kitaballah to an fara aikin da aka haɗu domin shi kenan suna karanta littafin Allah kun haɗu a masallaci kuna karanta littafin Allah to wannan karatun littafin Allah kadai da za ku shi kuma abin da zai janyo muku humul mala'ika sai mala'iku su lullube ku gaba ɗaya saboda me su sun zo jin karatun alqur'ani an fara ƙur'ani ba za a basu a baya ba su sun zo su ji alqur'ani kuma idan mala'iku suka zo jin Alƙur'ani, ba wai Alƙur'anin kaɗai suke sauraro ba bayan sauraron Alƙur'anin suna yin addu'a ga waɗannan waɗanda suke karatun Alƙur'ani. suna nema musu gafara da rahama a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma hadisai da dama sun tabbatar da mala'ikun rahama suna zuwa inda ake karatun alqur'ani hadisi na farko da zan kawo hadisin usayd ibn hudayr ɗaya daga cikin sahabbai yan madina mahaddata alqur'ani wanda imam bukhari ya fitar da wannan hadisi yana daga cikin sahabban da suka haddace alqur'ani shi ɗabi'arsa ka san mahaddaci in dai mahaddacin ne ba zai yi bacci ba tare da yayi tilawa in dai mutum ya haddace Qur'ani zai wahala kaga ya kwanta bacci bai yi tilawa shi ɗabi'a sa kullun da daddare kafin ya bacci sai ya yi tilawa wata rana yana cikin tilawa sai ji dokinsa yana haniniya yana ƙara yana kuka to akwai wani ɗansa ana kiransa ya haya ya ajiye shi kusa da doki wannan ta sa sai ya ji tsoro kaddo ya je bai san me ke faruwa ba sai ya tsaye da wannan karatu sai ya tafi wajen dokin nan ya ga me ke faruwa yana zuwa sai ga dokin nan ya nutsu ya daina wannan wannan haniniya sai ya dawo ya ci gaba da karatu yana ci gaba da karatu sai ya jiyo dokin nan ya ci gaba da ƙara yana haniniya sai ya sake barin karatun nan dan ya je ya gani ko akwai wata matsala yana zuwa sai ya sake ganin dokin nan ya nutsu ya yi shiru sai ya dawo ya ci gaba da karatu sai ya ji dokin nan ya ci gaba da haniniya da ƙara wannan tasa sai ya tsorata ya ce kai bari je ɗauke yaro na daga gurin wannan dokin haƙura da wannan karatu yana barin karatu yana zuwa zai ɗauki yaran sai ya ga waɗansu abubuwa kamar fitulu a saman gidan shi sai ya bi su da kallo yana kallo yana suna sama yana kallo suna sama har suka fita daga gidan shi wannan abin ya ɗan taɓa masa hankali ma'ana ya ɗan dame shi kaɗan ya yi mamaki ƙwarai da gaske shikenan ya bar karatu ya je kwanta sai washe gari sai ya gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su sahabai duk abin da ya taso ko ya dame su ba su da wata makoma in ba ga manzon yana zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya bude baki yayi magana sai manzon Allah ya ce da shi iqra ya ibn hudayr iqra ya ibn hudayr yace ya kai usayd bin hudayr me yasa baka ci gaba da karatun ka na jiya ba me yasa baka ci gaba da karatun ka na jiya ba ka je ka ci gaba da karatun ka na jiya to na har mala'ika ya ba manzon Allah labari sai ce ya rasulullah kaji kaji kaji kaji abin da ya faru na yi karatu na yi karatu amma doki na ne yayi ta kuka yana hani na ya hana ni karatu amma ni abin da ya firgita ni na fito wajen dokin ne sai na ga wasu abubuwa kamar fitu wannan abin ya razana sai mala'ika ya ce da shi tilka mala'ikatun janat li sautik manzo Allah ya ce mala'ikun rahama ne suka yi kasa-kasa suna sauraron murya manzo Allah ya ce da ka ci gaba da wannan karatu da sai an waye gari duk titunan garin Madina an ga mala'ikun rahama suna yawo to amma da ka tsaya su ma sai suka tafiya su wanda ya nuna kenan duk inda ake karatun alqur'ani akwai mala'ikun shi yasa manzo Allah yake cewa haffathumul mala'ika mala'iku za su lullube masu karatun alqur'ani wasu malaman suna cewa ma kai banda mala'iku ma akwai aljanu bayin Allah na gari domin su ma ba sa jin alqur'ani su ainihin wato bar inda ake karatu dole ne sai sun su ma sun zo sun saurari littafin Allah subhanahu wa ta'ala domin su ma sukan gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da su Qur'ani kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah wata rana da daddare sai aka nemi manzon Allah aka rasa sahabbai suka nemi manzon Allah ƙasa da sama suka rasa shi suka je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaya matan suka ce mu ma neman shi muke a je gidan sayyidina Abubakar ko yana aka je gidan sayyidina Abubakar baya hankali ya tashi haka sahabbai suka zauna cikin daren na so kasa bacci suka fito masallaci da asuba aka yi sallah aka yi turko turko ana tunanin ina manzon Allah yake waɗansu suna tunanin ko an yi kidnapping din manzon Allah sallallahu waɗansu suna tunanin ko an mai kisan gilla waɗansu haka dai suka yi ta tunani suna cikin wannan tunanin da safe sun fito daga masallaci kawai sai suka hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho ta tsakanin waɗansu duwatsu guda sai suka zama suka fi manta, Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ina ka shiga jiya muka rasa ka manzon Allah ina ka shiga sai manzon Allah ya ce atani da'iyal jin wani malami ne mai da'awa daga cikin aljinu ya gayyace ni wani malami ne daga cikin aljinu mai da'awa ya gayyace ni sabu suka ce rasulullah me kai musu manzo Allah ya ce na je na karantar da su alqur'ani saboda suna so su ji alqur'ani daga gare ni manzo Allah ya ce ku zo mu je in nuna muku inda aka yi karatun sahabbai suka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana zagaya bayan dutsen nan sai ga wani kayatan fili da alamar an kunna wuta kuma duk ga kasusuwa a gurin sai manzo Allah ya ce nan da kuke gani a nan ne suka haɗu gaba ɗaya na karantar da su alqur'ani yace waɗannan kasusuwan da kuke gani abincin ƴan uwanku ne aljanu daga yanzu kar a yadda a goge bayan gari a goge najasa da kashi domin abincin aljanu to kaga wannan ya tabbatar da cewa lalle aljanu bayan Allah sukan zo inda ake karatun alqur'ani shi yasa duk inda ake karatun alqur'ani akwai mala'ikun rahma sannan akwai aljanu bayan Allah na gari su ma suna nan suna suna sauraron qur'ani shi yasa da kun fara karatun alqur'ani haffatumul mala'ika sai mala'iku su lullube ku gaba ɗaya. to idan kuma aka fara bibiyawa wannan yana karantawa wannan yana bayani kamar yadda muke na tafsirin nan sai manzo Allah ya ce to wa zakarahumullahu fi mani inda tunda kuna biya wannan yana biyawa wannan yana ji wannan yana bayani kamar kuna ambatan Allah madaukakin sarki ne a cikin jama'a manzo Allah yake cewa duk wanda ya ambace ni a cikin jama'arsa ni kuma zan ambace shi a cikin jama'a mafi alkhairi daga wannan jama'a yanzu karanta alkur'ani muke da muke muna bayani kamar muna ambatan Allah ne a cikin al'umma to shi yasa shi ma Allah sai ya ce manzo Allah yake cewa wa zakarahumullahu fi man inda shi ma Allah zai ambace su a gurin waɗanda suke tare da shi su ne mala'iku kuma ambatan Allah a wajen mala'iku shine Allah zai zai nuna wa mala'iku alfahari game da waɗannan bayin nasa da suke karatun Ta kaga mun yi guda hudu Allah madaukin sarki ya mana sai waɗansu malaman suke cewa yana daga cikin ambatan Allah maɗaukakin sarki da Allah zai yi wa ainihin wato bayansa da Allah zai ambaci bayansa ga mala'iku shine hadisin da ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi wanda manzan Allah yake cewa akwai mala'iku da Allah yakan tura su su ga halin da bayi suke ciki idan mala'iku suka koma ga Allah da yamma sai Allah ya tambayi mala'ikun nan halin da bayansa suke ciki sai mala'iku su ce ya Allah mun je mun same su suna karanta littafinka suna ambatanka suna ka, suna girmama ka to irin yaban da Allah maɗaukakin sarki zai wa bayansa ga mala'iku sai Allah ya ce ya ku mala'iku da kuka je gurinsu me kuka ji suna roƙo da kuka same su a wannan yanayi sai mala'iku ce ya Allah mun ji suna roƙon aljannarka sai Allah ya ce da mala'iku mala'iku iya tunaninku kuna tunanin ko sun taba ganin wannan aljanna da suke roƙa sai mala'iku su ce a'a Allah ba su taba ganin aljanna sai Allah ya ce to mala'iku gashi ba su taba ganin aljanna ba suna roƙonta suna santa to yaya kuke gani inda sun taba ganin aljanna sai mala'iku su ce a ah, Allah da sun taba ganin aljanna ai da sai tsananin kwaɗayi da roƙon nasu ya fi haka sai Allah ya ce to naji me kuka ji suna jin tsoro sai su ya Allah mun ji suna jin tsoron azabar suna tsoron wutar ka sai Allah madaukakin sarki ya ce mala'iku sun taba ganin wutar sai mala'iku su ce a Allah ba su taba ganin wutar wannan duk ambatan mu ne duk ambatan bayan Allah ne da Allah zai a gurin mala'iku sai Allah ya ce a ah, to ya kuke gani inda sun taba ganin wuta din sai su ce ya Allah ai da sun taba ganin wuta da sai sun zama sun yi tsananin guje mata da kuma tsananin roƙo daga tsari daga tsare su daga gare ta sai Allah ya ce to naji abinda suke roƙa suke nema ku sani mala'iku na ba su aljanna suke nema na ba su abinda suke neman tsari da shi ita ce wuta mala'iku ku da na tsare su sai mala'iku ce ya Allah fa a cikin mutanen nan waɗansu ba mutanen kai ba waɗansu kawai wani abu ne ya kai su suka je suka zauna suke jin wannan Qur'ani sai Allah ya ce mala'iku ni dai na gaya muku humul qawmu la yashqa bihim jalisu waɗannan bayan Allah waɗanda suka haɗu suna jin alkur'ani duk wani wanda ya je ya zauna cikin su ko ba mutumin kirki ba ne, ya ci albarkacin su gaba ɗaya na gafarta musu kaga wannan shine mahimmancin karatun alkur'ani da kuma sauraren alkur'ani kai da kake sauraro dan Allah sai ka zama sanadiyar gafara ga wanda ma ya zo ba dan Allah ɗin zai wahala ku haɗu a wani guri ku yi awa ɗaya awa biyu ku tashi da gafarar Allah in ba irin wannan guri mun daɗe ne awa ɗaya amma muna kyautata san duk zama kafin mu tashi da izinin Allah sai Allah ya gafarta ma domin littafin Allah nake karantawa bayanin littafin Allah nake yi kuma Allah ya yi alkawari mala'iku za su zo gurin sannan mala'iku za su nema mana gafara sannan rahamar Allah za ta zai ke mu sannan Allah zai dinga ambatan mu wajen waɗanda yake tare da su su ne mala'iku kaga wannan yana nuna maka muhimmanci da falala na ainihin wato karatun alkur'ani men da hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas an Malik Allah ya kare yadda a gare shi wanda Ibn Majah ya fitar da hadisin manzon Allah yake cewa inna lillahi ahlina minan nas Allah madaukakin sarki yana da iyalai daga cikin mutane ma'ana Allah yana da nashi Allah ya danganta su ne gare shi saboda falalarsu da girman su da darajarsu shi Allah ya ce Allah yana da iyali daga cikin mutane qalu ya rasulullah man hum sahabbai suka ce ya manzon Allah su wane ne irin waɗannan mutanen waɗanda suke zama na Allah sai manzo Allah ya ce hum ahlul qur'an su ne ma'abuta alqur'ani mahaddata alqur'ani masu yawan karatun alqur'ani masu aiki da alqur'ani su ne ahlullahi wa khassatu su ne ahalin Allah kuma keɓantattun Allah na musamman a wajen Allah subhanahu wataala su wane ne waɗannan masu yawan karatun alqur'ani sannan masu aiki da alqur'ani sannan masu sauraron alqur'ani Allah ya samu na da haka nan hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa makaranta alqur'ani a gidan aljanna ma matsayin su daban ka san a gidan aljanna ma wani ya fi wani a gidan aljanna ma matsayi matsayi ko da yake wani ya ce shi dai Allah ya sa ya shiga ko wani irin matsayi har a gidan aljanna ma mataki mataki ne wani ya fi wani to alaran mahaddata alqur'ani makaranta qur'ani masu aiki da qur'ani suna da wata falala da wani matsayi na musamman a gidan aljanna hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi hadisin da imamu tirmidhi ya fitar da hadisi manzon Allah yake cewa yuqalu li sahibil qur'an za a faɗa wa makarancin alqur'ani ma'abucin alqur'ani a ina waɗansu malamai suka ce a gidan aljanna za a ce da shi iqra Wartaƙi, kai ta karatun ƙur'ani. ka dinga taka matsayi kana ci gaba warattil kai ta rera ƙur'ani. kai ta rerawa a gidan aljanna kama kunta turattul fid kamar yadda ka saba kana rerawa a duniya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha iya matsayinka a gidan aljanna shine iya inda ka tsaya wajen karatun kana alqur'ani iya ayar da ka tsaya a karatunka shine iya matsayin da za ka samu a gidan aljanna kenan a aljanna makaranta alqur'ani daban suke ya kamata mu yi kokari mu zama daga cikin makaranta qur'ani kuma kar mutum ya yanke tsammani ya ce a ne ai shi kenan ai na riga na girma mu da qur'ani haihata haihata wannan kuskure alqur'ani littafin Allah ne yanda ka iya zancen duniya da shiga duniya da faɗi tashi a duniya to bai kamata ka ce baka iya karatun shi yasa akwai abin takaici ga wanda zaka samu waɗansu manya ne musulmai a duniya ba abin da ban sani ba a siyasar duniya ba wacce ban sani ba a labarun duniya ba abin da ban sani ba amma sai ka dawo ga karatun alkur'ani ka same su zero ba abin da suka iya inda wata ran sallah za ta haɗa ku sallar magariba ka ce su da limanci da ba za su iya saboda ba su iya karatun qur'ani wani fatiha ma bai iya karanta ba wannan abin takeici a ce ka kowane irin ka iya yarurruka na duniya fiye da yare biyar ko yaro goma da aka san su a duniya ka je kasashe sun fi ashirin a duniya ka riƙe mukamai fiye da shekara talatin a duniya amma ka zo fatiha kana musulmi a ce ta gagare karanta wannan abin kunya ne da yawa za ga manyan kiristoci yadda suke riko da littafinsa na bible mu manyan mu ba su fiye riko da Alƙur'ani. ba su san qur'anin ba mafi yawanci ba sa karatun wannan ba karamin kuskure ba shi yasa za ga mutum ƙarshe ya girma ya yi ritaya kullum yana zaune a kofar gida baya da abin karanta sai jarida duk bacin ran da za a masa in banda jarida ba abin da zai karanta a haka yana nan in bai wasa ba wannan bacin ran sai ya haifi masa da hawan jini sai ya zama wani iri amma da ya iya karatun qur'ani alal aqal da an bata masa da sai ya karanta littafin Allah sai ya ji nutsuwa da sanyi a zuciyar shi sai ya samu kwanciyar hankali me yasa saboda ya iya karatun alqur'ani saboda haka karka yanke tsammani zan can Allah ne ya kamata yi iya kokari ka koya kai iya kokarin ka ka iya ka iya iya ko da na salloli ne kokari ka iya kai ma dai wata dai ka dauki qur'anin nan ka karanta ko kuma kai ma dai wata aje dai kana rero wannan qur'anin kana rero qur'anin nan wannan abu ne mai matukar muhimmanci saboda shi alqur'ani yana karo albarka da alkhairi tasirin qur'ani baya tsayawa kadai ga wanda ya hada shi. ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa ranar tashin alkiyama za a fito da iyayen mahaddata qur'ani duk wanda ɗansa ya haddace alqur'ani sai an fito da shi an nuna shi a filin alkiyama za a jera su akan waɗansu kujeru na gidan aljanna sannan a ɗauko wasu huluna na sarauta wasu kambe na gidan aljanna a ɗaɗɗora musu don kowa ya gansu a nuna wa a nuna wa duniya gaba ɗaya a nuna wa taron alkiyama cewa waɗannan iyayen waɗanda suka haddace alkur'ani to ka kaga yana da matukar muhimmanci ka yi kokari in baka haddace ba to kai kokari ka dora ƴaƴanka hanyar da za su musu haddace alqur'ani kai ma abin zai taimake ka to amma mu mafi yawanci ba mu damu da mu su iya qur'ani mun damu da mu su iya ilimin duniya da rayuwar duniya saboda duk tsoron kace talauci ko kasa shiga wani irin yanayi ilimi abu ne mai kyau amma kar ka manta da ilimin ka na addini shine asali shine shine asasi kuma kar ka manta da littafin Allah subhanahu wataala duk yaron da ya haddace littafin Allah to ka sani yana ɗauke da wani haske na Allah a zuciyarsa babu abin da zai gagare shi haddacewa inda ya haddace ƙur'ani, to kowane irin ilimi da izinin Allah zai zo masa cikin sauki shi ya kamata mu yi ƙoƙari mu saba da karatun Alƙur'ani sannan 'ya'yan mu dora su akan haddan Alƙur'ani. dan idan Allah ya kai mu gidan aljanna a matsayinka na mai karatun Alƙur'ani, to matsayinka zai ƙaru zai fi na wanda bai haddace ba bai wanda bai haddace ƙur'ani ba a gidan aljanna kamar yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Bukhari ya fitar da shi manzon Allah yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi alkhairun ku a wajen Allah duk wanda aka ce yana da alkhairi a wajen Allah to tabbas wannan ya dace ya ya rabota mafi alkhairun ku a wajen Allah shine wanda ya koyi alqur'ani kuma ya koyar da shi wanda ya karanta ya karantar yake bayani ko yake karantarwa wannan yana da alkhairi babba a wajen Allah subhanahu wataala kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi manzon Allah yake cewa yanzu ayuhibbu ahadukum idza raja ila ahlihi manzon Allah ya ce yanzu ɗaya daga cikin ku zai zai so idan ya koma gida an yaji da fihi thalatha khalifat ya samu an kawo masa manya-manyan raƙuma masu ciki har guda uku kamar yanzu ne ka ce ya samu an kawo masa manya-manyan motoci jib jib manya-manyan guda uku an kawo masa kyauta mutum ba zai ji daɗi a ce ya samu haka ba ga wani ya kawo masa kyautar arziki har gida kuma ya zama ba zai ji daɗin haka ba kulna na'am sabai suka ce ya rasulullah za mu ji daɗi mana muna komawa gida a ce gashi an kawo mana raƙuma manya-manya masu juna biyu ai za mu ji daɗi an kawo mana kyauta ba tare da mun san da ita ba to sai maza Allah yake cewa fa salatu ayati kaga ayoyi guda uku kadai yaqra'u bihinna ahadukum wanda ɗaya daga cikin ku zai karanta aya uku kadai da mutum zai karanta khairul lahu min salati khalifat Maza Allah ya ce ya fi masa alkhairi na a bashi waɗannan raƙuma manya-manya guda uku Qur'ani ka karanta aya uku kadai ya fi dukkanin wata dukiya da za a baka alkhairi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala aba mun ga sahabin da ya karanta qul Allahu kaɗai ba ya shiga aljanna kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda waɗansu sahabbai suka kawo ƙaran limamin unguwarsu suka kawo ƙaran limamin me yasa suke ƙaran liman suna ƙaran liman ne akan duk lokacin da ya zo sallah sai ya karanta qul Allahu. duk sallah in ya karanta fatiha duk surar da zai ƙara da ita sai ya ƙara da ƙulhuwar. su kuma mutanen unguwa sun gaji ya za a yi kullum su ta jin kulhuwar haka ɗan adam yake ya kamata a canja yau an yi wannan sura gobe a wannan sura amma kullum ƙulhuwar lahu <laughs> ya kamata a canja saboda haka suka zauna da liman suka ce to malam ya ce shi ba zai canja ba wanda yasa so kai ƙara gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah mun kawo karar limamin subhanallah karan limami kuma maza Allah ya ce me kuke kararsa suka ce muna karan shi akan duk lokacin da za a yi sallah duk surar da zai karanta sai ya rufe da qul huwallahu mu kuma gaskiya ta ishe mu ya kamata ya canja ya ƙara wata sura saboda haka manzo Allah ya ce a to ku je ku kira min shi mana mu tambaye shi miji ji me yasa yake haka aka je aka zo da liman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai kaji mutanen unguwarka mamunka sun kawo ka ƙara duk sallah ka ne musu ulu wallahu to da aka to yanzu ya ake ciki za ka daina ko ba za ka daina ya gaskiya manzan Allah ni dai in dai ba umarni kama da gaskiya ba zan daina ba manzo Allah ya ce to ku kun ji ya ce ba zai daina ba in kuma tun da haka ne ku kuma ba ku so ya karanta muku wallahu to ku je ku nemi wani ya muku limanci ba shi ba suka ce to ai ko muna jin daɗin karatun shi kawai matsalan mu da shi dai kulhu wallahu nan a dinga rotacin haka yau an yi kulfuwar lafi ba a yi falaki zai ba a yi nafi amma ya iya karatu muna son karatu maza Allah ya ce to an sai ku hakura da shi a haka sai maza Allah ya ce to kai me yasa ba za ka daina ba sai ce ya rasulullah dan ina santa tunda ina santa ni ko ba zan daina ba sai ce to kun ji sai ku je ku yakuri da lima a haka za su tafi sai Allah ya aiko mala'ika jibril wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada sami Allah Allah ya ji duk abin da ake kenan har Allah ya kawo sau a gaya Allah sai manzan Allah ya ce ina liman liman ya ce gani to yanzu Allah ya aiko min ya ce a gaya maka hubbuka iyaha adkhalaka aljanna wannan san da kake kulhu wallahu na farko tukun zan tambaye ka liman me yasa yace li anna fiha sifatur rahman saboda a cikinta akwai sifofin Allah subhanahu wataala ni kuma ina son sifofin Allah to Allah ya ce in gaya maka wannan san da kake na qul huwallahu ya maka alƙawari da gidan aljanna sai mutanen unguwa kuma aka shi aka ce a ah, to mun amince da liman a ah, to liman dan aljanna waye ba zai da dan aljanna ya shi limanci ba a ah, liman ya zama dan aljanna kiri-kiri kowa yana gani yanzu liman ya samu kyauta aljanna ashe ƙara yayi kyau da ba dan wannan ƙaran ba wal liman da ba zai sani ba amma ƙaran da aka kawo na liman sai liman ya ci gaba yanzu wannan lokacin kowa ya san wannan limamin dan menene dan ba kokonto wanda ya kokonto kuma zai shiga wani irin yanayi yau ga dan aljanna yana limanci ɓarko haka dan aljanna ake ganin shi a gaban mamu shikenan kaga sun samu liman ke limamin da babu kamar liman in ba manzalar sallallahu alaihi wasallam ba to da yanzu shine liman da aka fito ɓarko aka ce an mai alƙawari da ina gidan aljanna kuma Allah baya yin alƙawari ya tashi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yana cewa Allah baya yi wa mutum alkawari na ni'ima sai ya yarda da shi idan Allah bai yarda da shi ba ba zai masa alkawari kuma duk wanda Allah ya yarda da shi to Allah ba zai taba canja wannan yarda ba shi yasa tun da yace ya yarda da sahabbai to duk sahabbai yan aljanna shi yasa wannan limamin tun da Allah ya masa alkawari da gidan aljanna tabbas Allah madaukakin sarki ya yarda da ainihin wato wannan liman kuma wannan yarda ce ta sa liman aka yi masa alƙawari da gidan aljanna to kaga wannan shine amfanin karanta qur'ani gwargwado iya abin da ka iya ka karanta kar ka ce sai na haddace ko sai na sauki a'a gwargwadon surorin da Allah ya baka ka dinga yawan maimaita su shi yasa wasu malaman ma suke ganin mutum a gidansa ya ɗauki qur'ani yayi sallan nafila ya fi ma yayi sallan nafila ba tare da qur'ani a hannunsa akwai malaman da suke ganin haka suka ce domin kallon qur'anin ma ibada ne sannan kuma karatun Qur'anin ibada yanzu kai da kake kallon Qur'ani kana sallah suka ce kafi wanda yake karatun Qur'ani da ka domin kana ibada kana kallo sannan kana karatun Qur'ani dan an nuna maka mahimmancin ainihin wato karatun Alqur'ani shi yasa Alqur'ani na da mahimmanci hadisai da suka yi bayani akan falala Alqur'ani suna da yawa na ƙarshe da zan tsaya a kansa shine hadisin da imamu Muslim ya fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayuhibbu ma'ana ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila butahan aw wane ne zai so a cikin ku a ce kullun ya je wani guri a cikin Madina ana kiransa Butan ko Aqi wasu malaman suke cewa kasuwa ce waye zai so a kullun ya je wannan kasuwar ya je ya sai ya je yayi kasuwanci fa ya ati minhu ne? min ghairi ithmin wala ya je ya saya ya sayar har ya ci riba har ya so manya-manyan raƙuma guda biyu kuma wannan kasuwancin da ya riba ya yi babu laifi a cikin wannan kasuwancin sannan bai yi wani abu na yanke zumunci a cikin wannan tafiyar tashi ba waye ba zai so wannan ba sabai suka ce ya rasulullah nuhibbu zalik tun muna son haka babu ɗan kasuwar da ba zai so a ce ya je kasuwa ya ci riba har ya sau wani abu cikin riba ya dawo gida babu ɗan kasuwa da ba zai so haka Sabai suka ce ya rasulullah tun muna son haka muna so a ce mu ma mu je kasuwa mu sayar mu sayo har mu sayo raƙuma manya-manya mu kawo gida mu ɗaure cikin abin da muka samu na riba sai manzo Allah yake cewa to tunda ku haka ne afala yaqdu ahadukum ila almasjid shin yanzu ɗayan ku ba zai yi ko ya tafi masallaci ba fa ya'lamu aw yaqra'u ayatan min kitabillahi azza wa jal ya je masallaci ya koyi ko ya karanta ayoyi guda biyu daga cikin littafin Allah subhanahu wa me yasa ba ku haka me yasa ba ka ware lokaci haka kawai wata rana ka je masallaci don kai karatun alkur'ani ya kamata wata nan ka dinga haka manzon Allah yake cewa khairul lahu to ya je yayi wannan karatun na aya biyu shi yafi alkhairi a gare shi min naqataini na daga kasuwancin da zai yi har ya samu taguwa biyu ko ya samu dan kuma guda manzon Allah yake cewa wa salasu ya je ya karanta aya uku khairul lahu min salasin shi yafi alkhairi a gare shi da je ya kasuwanci ya samo riba ra'uma guda uku wa arba'un ya je ya karanta ayoyi guda hudu khairun lahu min arba'in shi yafi alkhairi a gare shi na ya je domin ya samo ainihin wato ra'uma guda hudu sai manzo Allah yake cewa min a'dadihinna min al-ibl kai da duk wani gwargwadon adadin da zai samu na raƙuma sai ya fi ya karanta adadin wannan raƙuma na ayoyin alƙur'ani alkhairi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kaga lalle alqur'ani yana da matukar mahimmanci a rayuwar musulmi ya zama yana karantawa dan musulmi zai zama yana tattare da alkhairi sai Allah ya ce taluna kitab Allah waɗanda suke karanta littafin Allah subhanahu wa ta'ala suke karanta shi wa aqamus sala sannan suke ɗaya da sallah kaga anan bayan Allah madaukakin sarki ya yi mana magana wata ibada mai matukar muhimmanci wacce take ƙara wa mutum imani a zuciya shine karatun alkur'ani ibada qalbiyya kenan ibada ta zuciya sai manzon Allah ya raba da me al'amalul badani al'amalul badaniya sune ayyuka na gabbai innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus sala wacan ibada ta zuciya ta karantawa da baki wannan kuma ibada ta gabbai shine tsaye da sallah sannan suna tsaye da sallah yanda Allah madaukakin sarki ya ce ayi kuma suna yi a lokacin da Allah ya ce a yi kuma suna yin ta irin yadda manzon Allah ya yi kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli wa aqamu sallah ɗaya da sallah kaga ayyukan gabbai ke bayan ɗaya da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sai Allah ya biyo baya da wata ibada ita kuma ta dukiya ibada mai wahala ke ibada ta duki wadda zaka fitar ka bayar kuma suka bayar suka miƙa suka ciyar cikin abin da muka azurta su wannan ya nuna maka arziki na Allah ne kuma idan Allah ya baka ya baka ne a matsayin kai wakilin wannan arzikin ba arziki ba mallakinka ba ne. kai wakili ne akan dukiya tunda wakili ne akan dukiya wane ne yake da dukiyar Allah ya sa ka zama wakili to ya kamata ka yi abin da wanda ya wakilta ka yake bukata a yi da wannan dukiyar ne zama kana ciyarwa kana taimakawa kana bayarwa wato har abada inda mutane sun gane ba wanda zai tara arziki fiye da wanda yake bayarwa domin abin da ake nufi da arziki shine albarka duk wanda ya samu albarkar arziki komin sa zai huta amma duk wanda ya tara arziki in ba albarka ba zai samu kwanciyar hankali cin arziki albarkar dukiya shine ka yi abin da Allah ya halatta a yi da ita albarkar dukiya shi ne ka kashe ta ta hanyar da Allah yake so a kashe albarkar dukiya shine ta amfane ka duniya da lahira albarkar dukiya shine ka ci ta cikin kwanciyar hankali kaga wani ko ya tara dukiya mai yawa amma duk ya rasa waɗannan abubuwa wani yana yana da arziki amma bai da kwanciyar hankalin da zai ci wani yana da arziki amma bai da kwanciyar hankali wani yana da arziki amma yana kashe wannan dukiya ta hanyar da Allah bai ce a kashe ta ba wani yana yin abin da Allah bai yarda a yi da shi da wannan kuɗin ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa anfaqu mimma razaqnahum suka ciyar cikin abin da muka azurta su ashe wajibi ne idan Allah maɗaukakin sarki ya baka idan Allah ya hore maka kai ma ka taimaka ka bayar sai Allah ya ƙara maka musamman yanzu da ake ƙoƙarin taimakawa marayu ya kamata kowa ya fito gwargwadon abin da Allah ya hore masa shi ma ya bayar dan ya zama kana daga cikin da za ka samu lada a wannan wata na wannan taimakawa sai Allah ya ce waɗanda suka waɗannan abubuwan sirran suna ba da dukiyarsu a ɓoye wa alaniya kuma suna bayyanawa malamai suka ce akwai akwai dukiyar da ya kamata ka bada ita a ɓoye akwai wacce kuma ake so ka bayyana za ka bayyana ne dan ka kubuta daga zargi mutane su san kana bada zakka za ka bayyana ne dan wani ya ji labari ya yi koyi da kai sai shi ma ya irin abin da kai shi yasa dan an bayyana sadaka ko an bayyana kyauta ko an bayyana zakka in dai an yi ta dan Allah wannan ba laifi bane sai Allah ya ce to waɗannan masu waɗannan halaye guda uku Allah ya ce yarjuna tijaratan suna fatan wani kasuwanci ko sun kulla wani kasuwanci ko suna ƙaunar shirya wani kasuwanci tsakaninsu da wa tsakaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala lan kasuwancin da babu halaka a cikinsa babu asara a cikin wannan kasuwancin sannan wannan kasuwancin ba zai taɓa ainihin wato lalacewa ba kasuwanci ne mai albarka ce duk wanda yake so yayi kasuwanci tsakanin shi da Allah wanda yake so yayi kasuwanci tsakanin shi da Allah to ya kamata ya yi ƙoƙari ya kiyaye waɗannan abubuwa guda uku wani daga cikin magabata wata rana yana tafiya sai ya hango wani ɓarawo ɓarawon sai ya hango wata mata tana sai da ko ƙosai ne ko menene sai ya bi ta bayanta sai ya ɗeba wannan ƙosan da ya ɗeba wannan ƙosan wannan malamin yana kallon shi sai je ya samu wani almajiri yana zaune da jin yawa sai ya bashi da ya bashi sai malamin ya kira shi ce ya kai bawan Allah me yasa kai aikata wannan aiki yace amma da kana ga yace ina ganin ka abin da yasa ban maka magana ba dan in ga me zaka idan ka dauki wannan kosai din na dauka yunwa ce ta kamo ka wanda in baka ci abinci ba zaka rasa rayuwarka shi yasa na kyale ka na dauka ci zaka ashe bai sai ce ai ina so in kulla kasuwanci ne tsakani na da Allah shi yasa na sato na zo na bada almajiri dan in yi kasuwanci na bayar dan Allah sai malam ya ce ina inna Allah ta'ala tsayibun, la yaqbalu illa tayyiba Allah maɗaukakin sarki mai tsarki ne baya karɓar abu sai tsarkakakke wannan abin da ka sato ba mai tsarki bane tunda sata ce to bayar da kai Allah ba zai karba me yasa Allah ba zai karba ba saboda wannan abin ba na halal ne ka da sadaka da shi kaga irin almajirai masu bada wasu irin fatawa kai tsaye har ya zama mai bada fatawa ya ce wai yayi ne don ya kulla kasuwanci tsakanin shi da Allah ya zama shi ma kasuwanci ne wanda babu asara a ciki babu tadewa sai malami ya ce a'a wannan kasuwancin kan akwai asara a ciki kuma inda Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba to shi yasa duk wanda yake so kulla kasuwanci tsakanin shi da Allah subhanahu ta'ala kasuwancin da babu faduwa babu asara a cikinsa babu tabewa a cikinsa to ya karanta ya dimanci karanta alqur'ani ya dimanci tsai da sallah a kan lokaci sannan ya yi ƙoƙari ya dinga ainihin wato ciyarwa yana bayarwa yana taimakawa da izinin Allah Allah maɗaukakin sarki zai sanya masa ainihin wato albarka a cikin dukiyarsa sai Allah subhanahu wataala yake cewa liwafiyahum ujurahum dan Allah ya cika musu ladar abin da suka aikata dan Allah ya cika musu ladar abin da suka aikata mana ladar ayyukan da suka aikata Allah maɗaukakin sarki ya cika musu ladasu ba tare da Allah ya rage musu wani abu na lada ba kuma Allah ya riɓanya musu linkin balinkin na ainihin wato abin da suka yi sai Allah yake cewa wa hun min fadli sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara musu ainihin wato daga falalarsa ma'ana bayan Allah subhanahu wataala ya ba su abin da suka yi sannan Allah ya ƙara musu linkin balinkin daga gare shi kamar yadda manzo Allah yake cewa Allah madaukakin sarki yana karɓar sadaka da hannun dama ga wanda ya bada sadaka Allah ya reni wannan sadaka ta dinga lunkuwa tana lunkuwa tana lunkuwa har ta kai adadin mutum har ta kai adadin da mutum bai tsammani ce sa karka dauka in ka bayar wannan abin zai iya tsayawa iyanin a Allah zai reni abin da ya yayi ta girma yayi ta girma har ya kai adadin da kai kanka baka san wannan adadin to shi yasa yana da matukar muhimmanci mu yi kokari mu kulla wannan kasuwanci tsakanin mu da Allah mu dinga yawan karatun alkur'ani mu dinga yawan tsaye da sallah akan lokaci mu dinga ainihin wato kokarin ciyarwa da taimakawa da bayarwa domin karmi domin da izinin Allah idan mun yi haka ba za mu yi asara a cikin wannan kasuwanci da muka kulla ga Allah subhanahu wataala ba Allah ya alƙawari zai cika mana ladar ayyukanmu kuma zai ƙara mana wani abu da ba ma tunani ba daga cikin falalarsa domin Allah subhanahu wata'ala mai yawan godewa ne. Allah ya ce, Inna innahu ghafurun shakur lalle Allah mai yawan gafara ne Allah madaukakin sarki mai yawan godiya ina gani lokaci yayi za mu tsaya nan in Allah ya kai mu gobe za mu bayani akan sunan Allah ash-shakur menene alakar rayuwar mu game da wannan suna sannan kuma mu ji tasirin da wannan suna ya kamata ya mana abinda muka faɗa ya zama na daidai Allah ba mu ladar abinda muka kuskure ubangiji Allah ya gafara har yanzu dai ana ci gaba da tantance marayu wanda suka san suna da marayu za su iya kai su can inda aka ambata jiya dan a tantance su Allah ya samu dace